أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka yi koyi da shi har zuwa ranar sakayya Allah ta'ala ya samu cikinsu kamar da uwa suka sani a wannan yammaci <clears throat> na yau yammaci ne na ranar lahadi kuma hudu ga watan ramadan wanda dai shekara ta 1439 bayan hira daga barin makka zuwa madina bangaje subhanahu ta'ala ya sake kaddara muna wato sabon wani majalisi na biyu a daidai wayannan sawayi ne a wannan majalisi a kuma wannan anguwa ta mai albarka darussalam ba don kuma mafaci sai don mu karanta wayansu ayoyi gwargwado yadda muka iya fahimtar su a ƙarƙashin littafin Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan ba manta ba tare da mu akwai littafin nan wanda ya shafi tafsiri mai suna taishir karimun rahman na al'imam nasiru sa'adi rahimahullah wanda na a mujalladi na ɗaya a kuma sura ta biyu ita ce suratul baqara daidai da aya ta 96 wanda anan za mu tashi a yau insha Allahu karim abinda muka faɗa a jiya za mu sake mamaitawa abu ko shakka mai magana ba kowa yake ba amma abinda yake gabansa wanda yake karantawa shi wani abu ne mai girma shine qur'ani da haka kada ka damu da ni kaina ni ba kowa bane amma ka damu da gaske da zan iya faɗa a cikin wannan littafi mai girma shine Qur'ani wajibi ne mu yi tarayya dukanmu <clears throat> wajen karɓar gaskiya idan ta bayyana gare mu mu kuma gyara kurakuranmu a duk lokacin da muka ji bayani ya shafi kurakurai namu wannan shine <clears throat> amfanin wa'azi da tunatarwa fazakir in na fa'ati zikira ka tunatar in tunatarwa tana amfani da haka lallai wa shakka <clears throat> fazakir in na zikira fa’ul mu’amini Allah ya ce ka tunatar tunatarwa tana amfani ga masu imani A <clears throat> ashe nan, masu imani su ne wa'azi yake amfani <clears throat> musanan da ba shi da imani wa'azi baya amfaninsa da ina wa kawunan mafatan alheri a wannan anguwa da muke cikinta ubangiji ta Allah shi muna ga munkasar yi ainihin dacewa da muwafaka game da ainihin aiki da abinda wato shari'a ta tabbatar mana da shi mu kasance masu karɓar gaskiya a duk inda muka ji gaskiyar wannan shine amfanin tunatarwa kuma tana amfani ga mumini kadai kamar da aka faɗa a ƙarƙashin wannan aya da haka ya yan uwa kai tsaye za mu shiga darasi a yanzu a daidai da wa'annan sawoyi ubangiji alahi ta muke mu bismillah قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة subhanahu wata'ala yana kai ta to muna ɗaya daga cikin ɗabi'u na yahudawa da suka gabata kuma wannan aya <clears throat> ba yahudawa kaɗai ba ta shafi dukkan wanda ya yi kama da yahudawa man ta shabba fa huwa minhu duk wanda yayi kama da wa'insu mutane wajen akidarsu ko ayyukansu ko ɗabi'unsu ko al'adunsu to babu ko shakka yana tare da su ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana cewa umman yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ku al'umma annabi Muhammad duk wanda ya jibinci kafirai na yahudu ko na nasara to fa innahu minhum Allah ya ce shi ma yana tare da su bi ma'ana yana cikin su da haka anan man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum qadiyya ta shafi abinda yahudawa suka faɗa domin yahudawa suna da banganu da dama da suka faɗa wani lokaci suke bance kansu ce su yayan Allah ne wa qalat al yahud an nasara nahnu abana wallahi wa ahibba'u yahudawa da kiristoci suka ce su yayan Allah ne zaka same suna cewa su yayan Allah suke kuma su ne masoyan Allah sai Allah ya musu rad ya ce <clears throat> walima yu'azibukum to me yasa Allah yake muku azaba domin ai uba baya azabtar da yayansa ko abinda aka sani ne a ɗabi'ance uba yana da tausayi ga yayansa to in ko ha Allah shine mahaifinku yadda kuke faɗa ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ga marabin da azalimai suke faɗa su ne yahudawa da kiristoci suke cewa su yayan Allah ne wa qalatul yahud wan nasara yahudawa da kiristoci suka ce nahnu abana'ullahi mu yayan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu masoyan Allah ne wato suka ce su kaɗai ne masoyan Allah su kaɗai ne kuma yayan Allah cewa su yayan Allah ne ba gaskiya bane kuma cewa su masoyan Allah ne shi ma ba gaskiya bane domin ba su bi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su ba Allah ya ce falima yu'azibukum ka tambaye su me yasa to Allah yake muku azaba me yasa sai Allah ya ce bal a'aha antum basharun min wato bal tun basharun wato ku dai kawai jinsi ne na dan adam kamar yadda sauran mutane suke yayan adam ku ba yayan Allah ba kuma ku ba masoyan Allah bane ba, ne ba. bal antum basharun a'a ku kawai jinsi ne ku na dan adam dan adam kun baya zama wa dan Allah Allah ba shi da da a duniyar nan gabaki ɗayanta kowa ka gani bawan Allah ne wannan kalma tana daga cikin kalima ta kafirci da yahudawa suka furta cewa su yayan Allah ne kana samu ha a yau <clears throat> zaka samu kiristoci suna riya cewa su yayan Allah ne wannan magana kafirci ce domin ma kan zurhamani an yattakiza waladan subhana bai cincinta ga Allah ba a ce Allah ya rike wani wani mutum ya zama a gare sa a'a tsarki ya tabbata ga Allah wato tsarkake tsarki ya tabbata ga Allah ga barin da Allah ba shi da ba shi da da ba shi da mata bai da mata ba shi da da kowa ka gani a duniyan nan wato bayan Allah ne dukansu da haka abinda huda suka fada a nan kuskure ne to wannan yana daga cikin makala irin tasu su keɓance kansu ce ai suke da kaza kamar yadda anan suka ce suke da gidan lahira to sai Allah ya ce kulka ce da su in kana lakum darul akhirah idan dai gidan lahira ta kasance ta kuce ku kuke da gidan lahira ku yahudawa ba wanda ya je cincinci samun lahira sai ku to ga tambaya in ta ta ku ce khalisatan tsintsanta min dunin nasu banda sauran mutane sauran gama garin mutane ba su da lahira sai ku yahudawa to ga tambaya Allah ya ce fatamannawul maut ku gurace mutuwa duk wanda ya ce gidan lahira nahi ne yayi kaunai ya mutu domin ba abin da ke sababar da samun lahira sai mu sai mutuwa idan kuka gurace mutuwa ta sai ku mutu sai ku samu lahira amma fa in sharadi in kuna da gaskiya in kuntum sadiqin in abin da kuke fada ku yahudawa cewa gidan lahira naku ne to ku amince mu mutuwa akwai bai yahudan da ke amince mu mutuwa akwai kiristan da ke amince mu mutuwa babu to wanda ya tabbatar maka da cewa ba gidan lahira ba nasu ba ne kawai kage suka yi suka ci gidan lahira nasu ne saboda ra'ayi Ai lahu ka gaya musu ya muhammad ala wajen da awahu. busa ga fuska mafuskantar ingancin da a wasu in abin da suka fi suka yi da awa gaskiya ne na cewa gidan lahira nasu ne in kanan lakumud darul akhirah idan gidan lahira ta kasance ta kuce ku yahudu yani aljanna idan aljanna ta kuce ku kadai halisatan min dunin nas ku kadai ku kuke bance da samun aljanna banda sauran mutanen duniya wa'inda ba yahudawa ba kama da amtun kamar yadda ku kariyawa innahu lam yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasa yahudawa suka ce har abada ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wani ya kance shi bai hude shi aw nasaran ko kristoci wannan haka suke kallon mutane har yau kai dai, ibada ɗin ce irin ta yahudawa da kristoci ibada shi daya kuma wannan ai ba a ma kiransa ibada mutum zai je hige yayi rawa yi kada kada ya dawo da sunan ya bauta ma Allah idan wannan addini ne to menene wanda menene abinda ba addini ba shedan shi aka sani da kada kada shedan shi aka sani da rawa rawa da kiɗa baya daga cikin tsarin addinin Allah kamar mutum zai je yayi rawa yayi kiɗa yayi bushe bushe yayi waka ya dawo ko tsarki baya yi ya kuma ce shi ke da aljanna aga wannan magana ce kawai ta zuke ta mallau kamar tatsuniya ce ta gizar koki wanda zai rira sai ce ta fito mu jita a wannan shine kawai Da haka anan idan dai aljanna ta banta gare ku kuma yadda suka faɗa lan yadda hudul jannata samsam babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai dai wanda ya kasance ba yahude ne shi ko kirista shi kadai zai shiga aljanna wa annan nar lam tamassuhum illa ayyaman ma'aduda, kuma suka ce su yahudawa da kiristoci sam wuta ba za ta taba shafar ba sai yan kwanaki kadan kirgabu wadai kwanaki kenan suna nufin kwanakin da iyakakannin suka bauta ma dan maraki lokacin da Allah ya kira annabi Musa wajen mikati bi ma'ana wajen ganawa da shi kaga annabi Musa ya dawo mutanen sa bani Isra'il suka wata dabbaki umarnin Musa rabe annabi Musa ya dawo a fusace har ma a taurar da aka bayi. allan da a taura ke rubuce ya yi wurgi da shi ma kabar da ya fusata bai bai san lokacin da ya wurgi da shi ba ya kama wato makarkwadar ɗan uwansa annabi harun yana ja yana cewa me yasa da kaga sun lalace ba ka bi ni ba sai ce ya kai ɗan uwana wato kada ka rige manyata kada kuma ka zarge ni na ji tsoron in bi ka a baya kuma ya zama cewa ya zama wani abu daban shi yasa ban bi ka ba a ƙarshe dai annai Musa bayan wato bayan fushi ya sake shi sai gane kuskuren da ya zargi dan uwansa Harun domin annabi Harun ya iya ƙoƙarinsa sa akan tunatar da su basu tunatu ba to wayannan kwanaki suka na bauta dan mariki suka ce ai su kadai ne wuta zai shafe su in ba haka ba sam sam har abada wuta ba za ta shafe su ba to sai Allah baraka wata ta'ala ya ce to wannan yawa da suka yi su amince mutuwa in kuntum sadiqina idan dai hakuna da gaskiya yayi sadiqina bi hadhihi da'wa <clears throat> idan ku masu gaskiya ne ga wannan da'awa da kuke yi to ga tambaya fatamanna wal maut ku amince wa mutuwa idan ku amince mutuwa to mun san cewa da warku gaskiya ce idan mutum ya ce ai lalata su to abinda za ka sai masa kaunace ya mutu a yau ka buraci a yau sai ka shiga wato sai ka shiga sai ka shiga ainihin gidan ma'ana ka shiga aljanna da lokacin da ka san mutane suna cewa abu ka su nasu ne banda sauran wayansu mutane tabi'a ce taudawa tabi'a ce tawa tabi'a ce ta yahudu an samu wannan yahudawa yasa bangiji bahana wata ala ya fara cikin suratul juma'a yace qul ya ayyuhal ladina hadu زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولم يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين طيب idan ka ɗauki suratul juma'a za a ga raddi Allah yake wa yahudawa da kiristoci da suka ce ai su aljanna ta su ce Allah yake kulka ce ya ayyuhal na hadu ya ku wa'inda kuka ce mun tuba domin asalin yahudu hadu yahudu hudan da laifi suka sa'a ma Allah suka yi sai suka ce sun tuba to shi yasa aka sa masa suna yahud limana yan mun tuba daga ban lifin da muka yi a da amma kuma yahudawa tuban mazuru suka yi menene tuban mazuru idan ba haushe ta ce tuban mazuru abin da yake nufi shi mazuru zai shigo cikin gida ya saci kaji a furgage shi a kore shi ce gobe komowa amma kuma gari na wayewa yan dare sai sake dawowa kuma ya sata kaji kaga bai bari ba to wannan shine tuban mazuru yahuda ce sun tuban ma Allah game da laifukan da suka ra baya Da amma sai dai kashi sai tubo ta zama tuba ba abinda suka sa ma Allah sai suka sake lunkawa to sai Allah ya ce qul ya ayyuhal ladina dukace ya ku wa'inda kuka ce mun tuba in la antum annakum awliya'u lillah idan kuna zaton cewa ku ne masoyan Allah yahudu kirto suna da sune kan masoyan Allah yasa ce ganin musulmi ba masoyan Allah bane ba da Allah ya ce in kun ce in za amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas idan kun riya cewa ku ne masoyan Allah banda sauran mutane to fatamanna wal maut ku shi ku mutu domin in kun mutu za ku hadu da masoyan ku shine Allah in dai har da awar da kuke din ta gaskiya ce in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya to ku amince mutuwa ku yadda ku mutu wallahi ba wanda ya kai kafiri tsoron mutuwa kafiri ba wanda kai tsoron mutuwa saboda shi kafiri duniya ita ce yake jihe da kowa duniya yake jihe da komai don haka baya son ya mutu don ya san batar zaɓi inda ya kuma su ba za ta masa kyau ba da sai Allah ya ba da amsa ya ce wala ya tamannauna ku abadan har abada ba za su taɓa amincin kuwa ba sai hudawa da ke zuwa Allah ce wala ya tamannauna ku abadan me yasa sai Allah ce bi ma qaddamat aydihim dan abin da hannayensu ta gabatar da shi na sa'a ma Allah wallahi summa tallahi duk mutum da yake sabon Allah ya fi kowa tsoron mutuwa domin ya tabbata in ya mutu a irin wannan yanayi a irin wannan halin ya shiga goma sha tara duk wanda yake da laifi duk mai sa'a ma Allah ya fi kowa tsoron mutuwa baya ainihin wato baya alakantar da kan da abin da zai janyo mai mutuwa dan ya san gaban ba ta zabi Allah yace wala yatamannawnahu abadan bima qaddamar aidihim. wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga mutane azzalimai su waye su ne waɗanda suka ce masoyan Allah ne alhali ba su zama masoyan Allah ba su ne yahudu da kiristoci da haka ƙwar'ani cike yake da raddi kan yahudu da kirista a duk lokacin suka ce suna na na gari ne sai Allah ya ce su ba gari bane me yasa Allah ya ce dan sun yi kaza sun yi kaza zalika ma a atawa kanu ya tadun Allah ya ce wani wuri dan abin abinda suka kansu sa kuma su wuce iyaka kafiri na da wuce iyaka kafiri cikin san Allah idan haka Allah yake musu daban-daban dan haka nan abinda suke yi ya da kudul jannati lam kana hudan aw nasar wa anna lan tamsuhum illa ayyam ma'uda suka wuta ba za shafe su ba sai in kwanaki ƙaryagu kaɗan da suka yi ba ɗan maraƙi in kuntum sadiqina da awa. ya ku yahudawa da kiristoci idan kun kasance masu gaskiya a cikin wannan da'awar da kuke kai to fatamanna wal mauta ku amince wa mutuwa mana wa hadha nau'u mubahala bainahu bain rasulillah wannan nau'i ne na mubahala fito na fito na kalubalanta wato tsakaninsu da manzan Allah akwai kalubalanta ku fito mu yi mubahala da ku وليس بعد هذا الإرجاء والمضايقة لهم بعد بعد العناد Illa إلا أهد abrayn da haka bayan wannan mubahala din bayan wannan mafaka da suka fake cewa ai su ke da gidan lahira bayan wannan kuntata wato kunci da suka sa kansu akai bayan wannan saurin ido da suka yi da tsaurin kai to ba su da wani abu a gabansu illa ahadul amraini sai daga cikin ɗaya daga cikin al'amurra guda biyu menene al'amurra guda biyu in ma an yuminu billahi wa rasuli ko dai yahudawa da kiristoci ku zo ku yi imani da Allah da manzon Allah yadda musulmi suke imani da Allah da manzon Allah domin sun samu kansu cikin matsala وإذا قيل لهم آمنوا بما أو كما آمن الناس قالوا أنؤمن بما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا ألا إنهم السفهاء idan ka duba suratul baqara ubangiji ta'ala yace wa idza qila lahum in aka ce mu yahudu da kirista aminu ku yi imani kama amana nasu kamar yadda musulmi suke imani musulmin sahabbai qalu so ce a nu'minu kama amana sufaha yanzu mu za mu yi imani kamar yadda wayannan wawaye suka imani suka bi suka bi Muhammadu wai a matsayin shi annabi ne za mu gazgata imani irin imanin wa'annan wawaye kaga wai sahaba manzo Allah su ne wawaye tabi'iyan hada al-batil tabi'atuhu wahida mabannata na jiya da na yau duk tabi'ar su iri ɗaya yadda kan ga yahudawan farko da kiristocin farko sun ce za su imani irin imanin wawaye wallahi har yau haka kiristoci da yahudawa suke kallon musulmi wawaye duk yadda kake ganin kuna gaisawa da su ko suna kamar sun wato kamar sun amince maka su kallon da suke wa musulmi gidadawa suna wa musulmi kallon wawaye ba su san abin da suke yi ba gaisa suke sallah suke azumi suke ainihin wato ruku'i da sujuda su kuma sai dai su yi rawa su yi waka su dawo da haka suna ganin akwai fifiko tsakaninmu da su da ɗabi'a ce ta ɓarnata tun farko daga lokacin da aka ce su imani su kafaran farko su ta'a, ya za mu imani irin yadda wa'annan wawaye mabiyan muhammadu suka imani wai su sahabbai ne wawaye to wallahi haka take har a yau kallon da suke wa musulmi kullum suna mai kallon wani bage daji wanda bai san ciwon kansa ba wanda bai waye ba kaga wai mai bata gumki shi ya waye amma mai tauhidi wai bai waye ba a wajensu wannan shine abin da yake wato wanda yake gudana a gargashin abin nan nasu dan haka wannan taurin kai da suka yi da yadda suka rudu kansu mutumin da baya zuwa wurin ibada sai a sati sai so daya amma yana dauka kansa wai shine na shine na kwarai shine na Allah to wannan taurin kan da ya kai su ga wannan akidar ba su da wani abu illa ahadul amrayni sai dai su abu guda biyu abu na farko in ma an yi billahi wa rasuli <clears throat> ko da yahudawa da kiristocin su imani da Allah da manzo su zama musulmai wa in ma an yi bahalu ko kuma su fito yi mubahala mubahala shine su fito su farfara wato yawa alƙi tuna wa da sa yi kakashi su san Allah abu abuwan da biyar ko dai su ta su imani su ko mun fito yi mubahala tsakanin da mubahala amma da manzan Allah ya yi su fito manzan Allah ya ahadinsa ahadabi ya ce su fi aji ayi wahala wallahi na ya wuce wuce ruwa sa duk da haka da haka sai kaje a zo a zauna a zo a tauna a zo a yi abaje koli kuta da ni siga margariya ya ya wuce amma bai ka Allah sai magana wallahi amma in ba sai kuma gidi sa ai ka ce hura in ba haka ba amma in kai ci zuwa ba sai ba shi ba amina ku ji annabi ne ko shi bai ka ce da ta ba ya ga mana yadda ake namiji kalabi wallahi ya ba amma ba ya ga wai wani tsoro la ya yi ko ba shi ya bilahi ko bai iya shiya Ina mai ya zo mura sanan da Allah ya zuwa inda yake bi annabi ya ga wani aka yi bari mu fara kin an bari mu ya rubi kan ya kamata da so kana mun hadisi da kada fasu so kai musu ya yake ga wa wa tsare ka kansa mene fa'idar da yake wasi wa ne ne haka ai ne ba da ba a cikin kai kana mun rewan annawa ne kai ya ko so shi mu araba da da su ne Allah ka duba ta bayya haka wani sa'a aure ko a Najeriya ma aka ce da zuka kwarai wanda bakin da ya aure ba zai ya yar arali bobresha in aka kare mutu a Najeriya ma aka sai dai sai dai sai dai ana yin auren batu da mara yawa da shi Allah ya baka ko bai da alba kin da zaba lafiya kan wai wannan da dika baka haifa da ka haifa ba da Allah ya nufi da hijiman da Allah ya rabu mai dari hudu da tin hijira ha hautun Allah da marauki mutuwa ya shekaru magana jikaki dan Allah ba yake da sai biwa bi sai akwai ne sai ta ne daga nan lisan ya ko akwai ja a da a ku ne ta ku ne san ya gida ba shi kenan ai tafiya ai tafiya ai tafiya kaga maganar dikai ba da tafiya yake shi karbe maka ya wakaransa na ɗiya nan daga kara biyu uku biyar har a kaɗa biyan cika duwa dubu da ɗari da ta da fara yau hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina da mulka dan mu ta mu ce da koya haka ta da dawo don ta duba ta fashi ya ta kusa ta da aka ta alwali ta na ta kakan sunan mai kawata yi kana goma bai tarihin ko sunan ta sunan goma bai sani ba ta yi ta ya rika ta na dai da na biyu da na ku ta ta ko ne ta jangwa in tsara wani shige kace daga ka tsara ka ta ya ya bayani bai iya amma mun ne shi muka jika annabi ne kai kai ba ma jika ba asan rai sai shi bura da bai ya ita da zai kai idan sunan da suka yawa idan sunan ba da kun kenan ai shi ya fara ko fara irin zan Allah sallallahu alaihi wasallam su ta suka haifa suna tattabkunna idan ka yi ka zama ka ta ta kun ne ta ne kai da mai wata ba ba kai ko dole ne wannan mu ya ji ne kuma da mutum ya ta a kan kada ta ce zai shi wala wala ko an ka ba a ibra wa abu ne ba wai sai mutum ya ji da ne a zashi dan sai mu kai shi da ne sana'a ma sai mu ku sauke su wa in ban ka za kai kai su nan da wani ba kawai ka zuna a jihar kuna ƙarfin na kai ka da ke yahudawa ba da jikin wasu wa ɗaya da kan wani ko dai iman ana da ko kuma sun wahala amma ba yi abin da zaka ya ne ya shi alaikatu almarin ki sauka ruwa mubala ko kuma nan ke su mutuwa sun zama da zai yi da za su sau wato kuma fi wanda ta suwa ga idan suke cewa ya kuma gaisu sun

kana ba kuka daga mai kare ba kusa so nawa kuma shi na mata idan kina gani so nawa kuma da ma da ma sa da zai to shi ke ga kuma wannan wata da jama'a din ya ga kuma mun ba malaka ce mun kai wani wata mun nan bana kai wani mutum kai wura wani wani na duk iya ba kai mutum mutum da ba iya ba da nan ba da iya ba kun karsu amma ba kan Allah ba ai ba kana ba ma ga riyan yana yi ne ba kan da kowa da sai wani ma zo kina man Allah dan da ya yayar wani mata sai ta da kafin Allah sa'i sai wanda kake Allah ya karama ma da yi wannan kuma da ta tafra sai ai bi anna la sai Allah ya ya tarra shi ga mashi ya cika san jama'a ta sai ce ina da da magana shi tabbiyar mai mutuwa shi kai da kake zaba sai man Allah ya ce ne ya dai wannan jama'a wa'ada sahariya ga yadda ke mutane mu sai Allah ya ba Allah ya sani ba yadda kai kai mai hukunci na dan yadda mun yana ba a hukunci nan sai ya kai dauka in kai mota mai hukunci kai ko da fakar dan kai sai ya ga an tawo sai ba su shaka gwamnati ya yi sai ga amma sai hukunci har wannan yayya to san kai ko kan baka cewa idan kake baka sai kai na da mutum da cewa wannan mutum da kira wani iyali shi ga ya bashi to wannan mutum ina ya ya wani da bashi shi ya wani aljara to bashi shi ina ne ga jama'a babu wani sai mun nan ko nan duniya haka ba da yake cewa da wata mai rabtabiya duk duniya ga ba mai cewa ba a bi ka addini da bin asara ba ta ta nan yau da suka bai shi a dana a kai ku ku mutu in da ku mutu nan shi ne ku da yin tare tare amma bai da kai suka ki ba ba wani kana ga cewa wa Allah kunna hadi anahum fi gayatil ma'anda daga nan hada cewa kowane da ibawa ya kai muku ran wal muhadallahi wa sul da kuma kiyayya Allah da magan Allah ma ido bil kadir wa to hada ce manzon magariya ce bal hada da ayat wannan ubin da Allah yake da su wannan ita mu adan ma da kai ko da ta baya hatta ba za su min bar su mutuwa dalili a cikin abin da hannu yake ta Allah min da ba bas kuma ka zai ci sabi ce sabo yi zan izon bai kuduwar na afgewa sai ya yi da wannan sai ya kwashi duk ina ya zan kake yi wani ne a yi za a da ya yi kwanar bansu ya tare shi san duka ya ta kawai Allah ya ce lan zuwa da ta mura lifin rayuwa baya yi wata bai ma wani ya ta a ce kai ta bai bai yi wa wani ta ta a shi ya yi bai wa yadda kai maka bai wa bai wa da isa ya zo ke to ci su bisa a yi zuwa ma in ya dauke shi ake wannan ya shi rai da Allah ya walan ya manna wannan aban duk ruwa su da yau dalil ma qaddam ai dan an da an da yau bin da kafir wal ma'asi da za'a wa ili li'annahum ya'lamu illa lahu wa la yuqsan annahu tariqul lahum ila mujaza bi amal wato sai mutuwa ko in mutuwa dan hanya ne wala ta kashi zuwa ga kamar abin da suka yi habita wanda yake muna da aka je shafa da cewa ko wanda ya rike ya yi mutuwa ne ikar tsakanin Allah bai ta ya ka fara kuri kisa wani magabaci ya ce duk wanda ya ya ga alheri wajen Allah yanzu ba da yi yadda in ka saka gana mai kai ne matsayi wajen Allah ya ce kuru ba kai ne matsayin Allah a wannan ya ya ka bi Allah yadda Allah ya ce a rishi in ne kana bi Allah wani abin da Allah ya ce kai abin da Allah ya ka bakina baka to lalai ko za ka san kai ka Allah in kuka kana sa ma ai ka maka kawai bojan Allah shine man yuridu ko yuhibbu an wurfa ma lahu inda la la yahma ilayhi ko shi lisan ya san me yake shi wajen Allah to ya duba ya ga me me Allah yake da shi a wajen kinan hafizu qabla an yusaka Allah kai wa kanka hisabi kadan ka Allah ya maka sani kan ranar kiyama da ta aji kan ma amma sani tun daga duniya kai maka kai ai mun kowa sukan sun mu kowa kuma kanka yau da kai ne Allah ka bare mu akwai wanda zai ci abin da ya aikata yau na heri ko sharri ba ta duwa ne wallahi idan ka abinci bai tafa wata ayi karan in ka kai ya ne. ko kuma kai ka sani kariya man kai ka san ka kai kuma in ka yi ka san kai in kai jam ka san kai sallah ka san kai kai sallah to wannan shine shawun da mutum wata to ba ajinka yaya akida ka ta kana Allah yaya aka suke yaya mu'amala ka da mutane shi amana ne ko kuma amin ne gudun su kai ko gari dakin su kai ko kuma a wani abu ka fi kowane wannan shi ke yawan kan to shi kan da zo a nan abin da yake ba za su rubuwa wadda sun cewa ya mutu fituwa hanya da za ta kaiwa ruwa musa kako mumna famu aka rabu dai ilai da ka yahuda kirista fituwa ta fita kuwa a wajen da komi duk wanda bai da kabi bai wallahi bai wuce fituwa wa hum aras annal haya tun su kowa rayuwa sun tsalin kai rayuwa ne ba in kulli ahadin na sai kowa da mutan gabi wallahi mutuwa ne shi hatta hatta al mushrikina har an samu da kan faro da jinin lahi mun bi ahli su wa kutub wa da bi imani da tsayyab gaban da Allah ya aika ba su imani da ɗaya da littafan da Allah ya kuma ba sun da ka zata shida mahabbacin duniya bayan Allah ya amsa cewa ba za su mutu mutuwa ba su kafirai sannan sai a tsananin san su rayu duniya ga ko kowa rayu duniya duniya kawai sai sai kawai ke gaban shi yasa zaka yi mamaki yan kafiyar yasa a duniya kai kashin akwai wani shawan sai wani wuta tana shi cikin shawan ya tabbatar da sai ya kuri ya fata ana rage shi na kwanin shawan wai ba fara amani to ka ga matarin ne wani basu musulmi duk an gina mai zai wallahi inda ka imani ko mi kansa a duniya za ka yi hakka daga Allah ne da ka fire da wannan tunanin shi a garin irin duniya garan ma shi da sa da aita ta wai a mutu halima shi bi hari bai sanan abin da yasa kana tunani duniya kawai ya san gaban sa a kan musulmi ba duniya ne gaban ko wallahi lahira ce bal tutiruna hayat dunya wal akhiratu ma'ab wa'inda su sun tiran da rayuwar duniya akan lahira a lahira ishe mari alkhairi ita ce mafi walwa ba yin samun hadisi da zama da tutarwa a wannan ba ta yi nufi da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbah minkum amin fi sarhi mu'afa fi jasdi innahu yuhi wa annama hiya dunya bi zabiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yawa yake ku kike an ci da gamcin sa imana kafa ka tashi cikin aminci shine amin fi sarhi sannan mu'afa fi sarhi ka tashi kun kuma shi lahiya babu inda muka ci ga gidanka wanda Allah ya ce inna hukutu kana da abincin yi aka ba abincin yi ne in kuma da abincin yi daya a rashin lafiya ji ana mishi ne da manzala kamar an sar duniya an ta rufa ba to su ne sana ga bakari da imani Allah ko ya rasa baka gane wallahi yayin shi baka gane baka gane shi sai shi maka duk wallahi da sai tawakkali da Allah wallahi shi ga ayyuka sai ka dauka ina irin kamar da matsala bai da zuwa mai ne kuma bai da kowa amma baka gane har ma Allah haka ne musulmi bai ya tantaru na yin ba Allah ina lillahi inna ilaihi raji'un wannan kalma ce musulmi mu ga Allah ya alhaku la hawla wala quwwata illa billah ba mu da garin rubara fa cikin wannan musulmi mutum yake shi da wannan kalmomi shi da sai ne dole ne da amma wallahi ko yake gansa illa raddan da ya kashe kasa to so na aka sun bare sun mu wai sun ya wai da a sai ko ne da jiyar fa sai aka gaba nan da idan da zuwa gari a ah, a ah, hada kuma shaka an ah, hana kanka an ta ba musu ta ce sun doka ko kai su maciki kuma ka tukan zai masa zari ila yake wanda ya sha ba daga ta kanya mutu haka guba za ta fasa da bala'i cikin kiga jikin har ayyam ma ka ba da da ni ma al'amuran su komai kan ransa gaban ba Allah ya ba to ina laifin kayan ka mi ta gaban hoto su mi ba mu bi ba su mi na mu ya shi wannan din da aka bashi da Allah ya kana ne mai kaya kayan su ba kai wada da don ana mun baka a kayan ta ba neman kayan ko kuma yake an ga lamu sai ka ga za na zan je gona go kan da ka kai da ba ai bai yi kai to mu din nan ba na Allah bane yan da Allah ya bamu da matan da Allah ya bamu da kannan da Allah ya bamu da iyayen da Allah ya bamu dukkan dukkan su ba na Allah bane idan Allah ya karɓi kayansa kuma sai mu ce don mi sai ga mutum yana birgima yana kuka yana wayo ya mutu ya lalace to kaga an fita tsarin musulunci kenan shesa kaga bambancin mutuwa musulmi da wanda ba musulmi ba shi musulmi in an masa mutuwa kokarinsa ya yi wannan gawa wato wanka ya kammala ta ya mata lifafa ya dauke ta ya kai ta kabari ya rufe amma kafin ya ce ya aje gawa kwana daya kwana biyu wani har sai gawa ta wata uku kai wata ma tana shekara a mutuware ana nan ana tara kuɗin biki wai wanda aka mutuwa ne zai yi biki ya tara kuɗi wani in kaga yana kuka ba kukan motoci ba kukan kuɗin da zai kai shi yake yi saboda tsabar wauta a zo a shagiya mutum ya mutu kuma an taro an shagiya an yi rawa wai kuwa mutuwa aka yi to kaga wannan bai san mutuwa ba da ya san halin da dan uwansa ya shiga da bai masa kaɗi ba da bai masa kaɗa kaɗa ba da bai sha giya ba da haka musulmi ku rike aƙida ku yadda take wallahi babu tsira ba mafita sai an rike addinin musulunci duk wani abin da za ka yi koyi da shi ga wanda ba musulmi ba ka bari musulunci ba karanta wanda ba shi da bi ma'ana ba abin da bai karantar da kai ba da haka anan ubangiji ta'ala ya ce wadda ahaduhu su kafare ɗayan su yana gurin lauyi an mara alfasana ina ma ma a ce ya rayu shekara dubu ga karanta ولتجدنهم أحوص الناس على حياة وما هو بمزحزح جهنم والله بصير بما يعملون za ka tar da su sun fi kowa gurin rayuwa sun fi kowa tsananin son duniya da haka za ka samu ɗayensu yana gurin ina ma a ce ya rayu shekara dubu a duniya shi kafiri kenan shi ina ma a ce ya rayu shekara dubu a duniya wa hadha ablagu ma kuri min al mala wannan shine yafi wa makura game da abin da ke kasancewa na tsananin kwaɗayi na rayuwa tamannau halatun wato burin wani irin yanayi hiya min ismin latin na iya kokari da yin dubara na mutum shiga cewa ya rayu da yawa walhal alhali ko yanayi annahum law umiru al'umar da sun rayu rayuwa almazkur wadda aka ambata shekara dubu da suka gabata lam yugni anhum shay'an wannan bai wadatar da su da komai domin karshe dai mutuwa ce sai sa da mutum zai tunani ko da a dai maka shekara ɗari masu zuwa ma'ana da a ce za shekara ɗari a duniya ta san yan kaɗan cikin mutane ka kai shekara ɗari ko wanda ma ya kai shekara ɗari za ji ana cewa ne ya sha ruwa kai ma da baka kai 100 ba ai ka sha ruwa kama ana cewa ne ya sha ruwa in ya shekara ɗari So ko da shekara ɗari aka da zama ka kaddara dai mutuwa ce a baya akwai mafita ba mafita to me ya kamata mutane su shiga mutuwa nan tun ba ba mafita ba wurin gudu ba wurin zuwa ba mafuya da ya kamata a ta a yi wa mutuwan nan ta tanadi kafin ta zo ko yau ko gobe za ta iya zuwa an gane wala dafa anhum min al azabi shay'an kuma tsawon rayuwa baya iya kure musu azabar Allah ko mai miskal zarrace ko da ka rayu tsawon rayuwa bai hana Allah ya ma azaba in ka sa'a ma Allah ko yana hanawa baya hanawa wallahu basirun bima ya'malun ubangiji shine mai gani ga abin da suke aikatawa ta hadidan lahum alal majaza bi a'malihim ubangiji ta'ala ana yana musu razani game da sa kai yadda za a musu akan ayyukansu cewa duk wanda ya zo gwargwadon abin da ya zo da shi shi da abai sakayya a kai to wanda yake wanda duk yake wanda yake sabon Allah ai ba zai ce mutu ba dan ya san zai haɗu da mi zai haɗu da mugun sakamako na mummuna aikin da ya aikata da haka yahudawa abin da suka wada nan sun faɗa ne a kan son rai na cewa ai aljanna ta ban banda sauran mutane wannan son rai ne da haka in ka tarar da wani mutum wani malami ne ko shehi ko waye yana cewa ai su wane yan wuta ne amma su wane da wane su ne auliya rahman ko mutum ya mutu wani ya ce da shi wane da aljanna ne wallahi kuskure yi babu wanda ya ce tabbatar da da aljanna ko dan wuta in ba Allah da manzo ba ba ka ganin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kirga wasu amma akwai wato ashratu mushrina bil janna mutane goma da annabi ya lissafa su cewa duk yan aljanna ne yace abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna maza Allah haka lissafa har sai dai a mutum mutum goma wa'annan mutane guda goma nan sun tabbata ya aljanna duniya da lahira amma wallahi duk wani wanda ba annai ba in yace da kai wani dan aljanna ne ƙarya yake yi duk wani wanda ba annabi yake ce da kai wani dan dan wuta ne ƙarya yake shi ya aka yi sani in kuma ya sani ya gaya muna ya gaya muku cewa shi dan ina ne shi ga matsayinsa tana mutum zai ce maka an gafarta maka <laughs> sai ka ce wasan yara Allah ya kiyaye to ci gaba kul man kana aduwwan li jibril man kana aduwwan li jibril fa ala bi na'am ala bi lima na'am barakallahu fi ubangiji ta'ala ya ce kul man kana aduwwan li jibril ka gaya masa duk wanda ya kasance maki ne ga jibril ai kul li haula'il yahud ka gaya ma wa'annan yahudawa ya muhammad alladhina za'amu wa'anda suka riya cewa annal ladhi mana'ahum min al-iman bik wai abin da ya hana su su imani da kai kai annabi shine anna waliyuka jibril alaihi salam masoyan nan naka jibrilu walau kana gairuhu suka ce ina wato wai abin da ya sabu su imani da annai Muhammadu ba dan masoyin sa shine Jibrilu su ko Jibrilu Jibrilu suka ce duwo na Jibrilu mai mu ne suka ce walau kana na gairu malaikatullah ina ma dai da a ce ba Jibrilu ba ne wani ne daga cikin mala'ikun Allah yake abokinka kai annabi la'amanu bika da su yi imani da kai akan haka wa da sun gaggata dama wannan duk da awa ce idan mutum bai san abu sai nemi wata mafaka ya ce ai dalili kaza ya ki abu kaga yahudu sun fake ne da wannan kalma wai inda jibrilu ba shine masoyin annabi ba da sun yi imani da annabin dalili wai jibrilu ai makiyinsa ne to yi tambaya menene jibrilu yayi musu suka ce ai jibrilu shi aiki aikowa da azaba ta ana aiko azaba ga mai gaskiya ai ba aiko ko azaba ga mai gaskiya Allah baya azabtar da al'umma wa ma kana liyuhlikal qura wa ahluha muslimun Allah bai taba kasancewa ya halakar da wata alkarya ba ko wani birni alhali yan garin ko yan alƙarya suna gyarawa ba duk al'ummar da ke gyara take kyautatawa Allah bai halakar da ita in kaga Allah ya halakar da wata ƙasa ko wani gari to wa'annan yan garin mabannata ne da aka suka fake da wannan kalma cewa inda da ba jibrilu bane ba da sun imani da annabi wa saddiku da sun gaggata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna hadha da'am minkum sani dai wannan zato da kuke da yazo daga gare ku ku yahudu tana khudun ne wa tahafutun wato tun kane da warwara tun kane da warwara kun tunka kun warware wa takabburun ala Allah kun ba wani abu ne ba girman kai kawai kuka yi wa Allah fa inna jibril alaihi salam domin shi jibril aminci tabbata gare sa huwa allazi nazzala bil qur'ani min indillahi ala qalbika shi yake ya sauko da alqur'ani daga gurin Allah a tsora shi a zuciyarka kai annabi wa huwa allazi yanzilu ala al-anbiya'i qablaka kuma jibril din ma shi dai ne wanda Allah yake aikowa ga annabawan da suka gabace ka kai annabi shi aka aiko wa Musa shi aka aiko wa annabi Isa sai in suna da awar su imani da abin da aka wa annabi Musa da Isa sai Ajibril ya zo da shi me yasa ba za su imani da annabi Muhammadu ba bayan mai zuwa da sakon farko da na karshe duk mutum duk abu ɗaya ne shine mala'ika Jibril kaga wani ya kamata su yi tunani amma shi mara gaskiya kullum gaskiya yake ki ba wai wani abu ba dan haka zai samu wata shubha ya bakakkale a kanta dai cimma biyan bukatarsa dan haka anan wallahu huwa allazi ku. Allah shine ya umarci Jibrilu wa arsalahu bidhalik ya kuma aiko sa da wannan sako zuwa ga Annabi Muhammad kamar yadda ya zabe shi aike shi zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda ya aike shi zuwa ga Annabi Isa alaihi salatu wassalam fa huwa rasulun mahdun wato shine manzo tsinsa wanda Allah yake aikawa ga annabawa ma anna hadha kitab tare cewa wannan littafi allazi nazzala bihi jibrilu wanda jibril ya sauko da shi shine alqur'ani musaddiq musaddiqan ne lima taqaddamahu min alkutubi yana mai gaggata abin da ya gabace sanar ga littafan da Allah ya saukar kamar a taura da injila qur'ani bai karyata su ba Gaira mukhalifan laha bai saba musu ba wala munaqadan bai warware su ba wa fihi alhidayatun tamma da haka cikin alqur'ani akwai shiriya cikakkiyar shiriya min anwa'id dalalat wato daga nau'uka naɓace bace wanda mutane suka bace ƙur'ani akwai warkarwa da shiryawa game da wayannan nau'uka na bata a cikinsa wal busharatu bil khairi ad-dunwi wal ukhrawi kuma ƙur'ani yana ɗauke da bushara wato faranta rai da alherin duniya da alherin lahira gaba daya amma fa liman amana bihi ga wanda imani da Alƙur'ani, Allah ka samu imani da shi Allah ka ba mu ikon tsayuwa kan Alƙur'ani. da haka fal adawatu li jibril mawsuhun bidhalik yin adawa da jibril da aka siffanta shi da wai dan yana zuwa da wannan littafin kufurun billahi wa ayatihi na'am wa Allah ne kafirce ma ayoyin Allah ne ba wani abu ne ba wa adawatu lillahi wa rasuli wa malaikati kuma adawa ce yahudawa da kiristoci suke yi suke yi wa Allah da manzannin wa da manzannin Allah wa malaikatahu da malaikunsa gabaki ɗayan su don fa inna adawatihim jibrilu domin adawar da suke yi wa jibrilu dinnan la li ba wai ga karan zatin surar jibrilu suke ki ba balli ma yanzilu bihi min indillahi suna suka ne ga abin da jibril ya zo da shi daga wajen Allah min alhaqi na daga gaskiya ala rasulihi akan manzannin Allah da haka anan kai ta zamman al-kufr wal adawatu lillazi anzalahu adawa da kafircewa da gaba da suke suna yi ne ga wanda ya saukar da ba ya saukar da alqur'ani shine Allah wa arsalahu ya aiko jibrilu wallazi ursila bihi da wanda kuma aka aiko wato aka aiko shi aka aiko da shi da abin da aka aiko da shi ne Qur'ani wallazi ursila ilaihi da wanda aka aiko mar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa hada wajen ku zalika wannan shine mafuskanta kawai ba wai wata adawa kawai ta shahasiya ba a'a Allah suke gaba da annabi da littafin da Allah ya sauka shine alqur'ani wannan illa iyaka in ba haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce annabi Isa gaskiya ne me yasa kiristoci ba ku gaggata annabi Muhammadu ba ai bai karanta annabi Isa ba bar ya ce annabi Isa ma shi fi da annabi Isa yayin da kowa ma kuma annabi ya gaya ma al'umman sai ce law Musa wa Isa hayyan ma ma illa tibai da ashe annabi Musa da annabi Isa sun same su a raye maza Allah ce ba abinda za su yi sai dai su bi shi idan su za su bi annabi Muhammadu sun rayu da shi yaya mabiyansu ba za su bi annabi in suna da gaskiya kaga adawa ce da musulunci gaba ce da Allah gaba ce da manzannin Allah gaba ce takan da Allah ya saukar suke yi ba wani abu da haka aka fake da kyan jibrilu suka ce ba za su imani da annabi ba ta dalilin jibrilu wannan magana banza ce amma ba shine gaya ba an gane ko to haka za ka samu har a yau dan bida sai ce a ah, to ai mu abin nan da kake fara inda dai ba inda dai ba ba ba ba dan ka da kake ba ai da mun yarda a ah, to ka karbi gaskiyar ka guji abin da ba shi ba dama abin da ake bukata ka gane kenan kar ka damu da waye faɗi gaskiya shi mai faɗin gaskiyar ta yi ba kowa yake ba amma gaskiyar ita kowa ce ko to me yasa ba za a karbi gaskiyar ba me yasa duk wanda ka ji ya ce ni in ba wanda ya faɗa ba zai yadda ba to in kana neman shegeru ruka kai karshe duk wanda ka je na faɗin haka ai ana karɓar gaskiya koda daga makiyi ne an taɓa aje zakka aka ba abu hurairar tsaro sai shaɗan ya zo da wata sura ta tsoho ya ɗiba ya wuce ya sake ɗiba ya wuce wata rana ya ce kai shi da hurairar da aka bashi shi tsaron wani ya ce kai yau dai sai na ga mai ɗiba kayan nan sai ya laɓe ana nan sai ga tsoho tukutukun ya zo sake ɗiba sai kama shi rike ashe shaidan ne suka yi ta kokowa wala abu ya rike shi duk dubara shaidan yayyayi ya kasa kuciya ya ce to da Allah dakata ka sake ni zan koya maka wani karatu idan na faɗa maka wannan addu'a shaidan ba zai taɓa kusantar ka ba sai abu ya ce to gaya mu sai ce ita ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum yace in ka karanta wannan addu'a shedan bai kusa da kai sai shi sai sai abin nan ya take shi wai wahura da sai take shi sai wuce da wahura da zai ce manzon Allah manzon Allah yace ya ya abokin ya kuke da ka a yau sai ce manzon Allah ai ya zo ya dibi kayan nan na rike shi amma ka ji abin da yake mai hesa ne take shi manzo Allah yace sadaka ko ka kazubun gaskiya faɗa maka amma shi makareci ne kaga gaskiya ta fito daga bakin wa daga bakin shaidan to gaskiya za ka karba ka bar mutum da halinsa in ma yana da halin da baka yadda da shi ba ko ba gaskiya ba in dai har shedan zai faɗi gaskiya manzo Allah ya tabbatar da gaskiya ce wane ne ba zai faɗi gaskiya ba a dauka a karba to amma mutane ta asubanci da mafaɗa ajiya da takalidi shi ke halaka su wani yana ganin iyakar ilimi malaminsa iyakar abin da daidai malaminsa malamin nan naka ko kila in an tara ilimi aka mai da shi kogi zai iya hayya mutu bai kai karshe ba gudanar malamin kai sani da za a ɗauki wani littafi a je a mai tambaya bai sai ce bai sani ba dama wai an ce wai wato mai ma ake karin magana wai ido wa kare na yake wanda nake gani kullum idan kana tare da mutum misali da dai zai faɗa maka gaskiya abin da ya faɗa ma gaskiya ne saboda renin da ke tsakanin ka suka shahada Allah da Allah kai ake karɓar magana ka sai ka kare tashi wanda yake ba gaskiya ba ne ba daidai ne mutun shi haka idan mutane za su aji adawarsu su ta shahasiya wato gaba ta wato wadda ake ta shahasiya da shahasiya haka kawai na ki jinin wani ni dai wani kawai ban san sa sai ka ji mutane ce ai duk abin da wani ya faɗa in dai wani ne wallahi mun yadda malamai suka ce da mutum zai ce wani inda wani ne annabi da ba zan mai da'a ba suka ce ya kafirta yanzu inda shine annabi kace ba za ka bi shi ba bayan umarni na abi Allah abi annabi ya tabbata a Qur'ani to da haka mutane su gyara kalmomin su su karbi gaskiya kada su damu da waye ya faɗi gaskiyar yana tare da shi ko tare da kai ko tare da kai dan kungiyar ka ne ko ba dan kungiyar ka bane abinda ake nufi dai gaskiya in ta bayyana ka karbi gaskiyar ka aiki da ita kuma yana tabbatar ma mutane da cewa kungiyoyi gabaki baki ɗayan su duk muhdasatun umuri ne duk kikiro su aka yi ba su ne addinin ba ba su ne addinin ba ban dai baka kogora ba duk kungiyoyi gaba ɗaya daga gani gaba ki ɗaya daga baya aka kikiro su kuma bid'a farko da ta fara faruwa a duniyar nan bid'a farko ita ce bid'a ta'abbur ta'abbur a ce ai wani ai abin nan eh, me zan kira shi Eh, a kira irin masu keɓance wuri haka abinda aka fara daga rubaniya rubaniya su ƙifta da Uwa ma ka tabna alaihim kuma ra'awa haka ri'ayati ha bani isra'ila cikin su aka samu cikakken rubaniyanci sai mutum je ya samu ta bukka a gehen gari ya kafa ya ce bai neman kuɗi bai aure bai komi daga nan aka samu rubaniyanci irin yadda zaka ga wata fastoci suna cewa su ba su aure amma sai ka same suna zina da ƴaƴan cocin so nawa aka kama fastoci suna zina na kasashen waje so nawa wani ma har aka yi kotu to duk ƙarya ce duk wanda ya ce baya aure to ya tsara kansa in zai iya kun bai iya to sai ka same su kawai suna dangana yi to tun daga ta aka ni ruhubaniya aka fara Allah ya ce ba su tsare ta matuƙa tsarewa ba da suka fara ba su iya kiyayewa ba to aka zo aka samu wato abin nan zuhud sake wa hulanu zahir mai gudun duniya ne gudun duniya to gudun duniya to daga nan aka fara to abubuwa suka yi tafiya suka tafiya abubuwa suka yi tafiya har zuwa yau ka ga na kungiyoyi ga sunan barkata iri iri da ta yan wuta da ta yan sulul arab ga sunan dai da yawa Allah ya kiyaye to na ja lokaci da yabo a anan za mu aje insha Allah karim a daidai wannan aya ta 97 ko insha Allah karim abinda muka da muka daidai daidan daga Allah ne inda muka kuskure kuskuren da garin mu ne muna fatan ubangiji ta'ala da yayi mu da kuskuren ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh